Masu kallon mu assalamu alaikum warahmatullah. A yau muna litinin 24 ga watan Yuni na shekarar 2024 wanda ya daidai da 18 ga watan Zulhijja 1445 bayan hijirar fiyayyen halitta Adam Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga garin Makka zuwa birnin Madina. Takaitattun labarai za ku kalla daga nan gidan talabijin na kakaki tare da ni Abbas Abdulrahman. Babbar kotun jihar Kano ta ɗage sauraron ƙarar da gwamnatin jihar ta shigar. na neman haramtawa Aminu Ado Bayero gabatar da kansa a matsayin sarkin Kano. A Litinin nan ne babbar kotun ta ɗage sauraron karar, zuwa ranar biyu ga watan Yulin wannan shekara. Mai shari'a Amina Adamu Aliyu ce ta sanar da hakan bayan zaman kotun na wannan rana. Tun da farko gwamnatin jihar ta shigar da ƙara ne na neman kotu ta hana sarkin Kano na sha biyar Alhaji Aminu Ado Bayero da takwarorinsa hudu da gwamnatin ta rushe ayyana kansu a matsayin sarakuna. sauran masarautun da sabuwar dokan masarautar kano ta soke su ne bici gaya karaye da kuma rano a nan kuma mahaifiyar mai ɗakin shugaban jam'iyyar apc na ƙasa kuma tsohon gwamnan kano abdullahi umar ganduja ta rasu an yi jana'izar hajiya hasiya muhammad mahaifiyar matar ganduja farfesa hafsat ne a gidan tsohon gwamnan na kano da ke titin miyango a kano a yau litinin mai magana da yawun shugaban na apc edwin ne ya sanar da rasuwar A wani salo na ta'aziyya jam'iyyar ta miƙa jajanta ga iyalan ganduje tare da roƙa mata rahamar Allah. Rasuwar ta zo a daidai lokacin da ita ma mahaifiyar matar mataimakin shugaban ƙasa Nana Shatima ta rasu a yau a Kano. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta kori 'yan daba daga fadar sarkin Kano Muhammadu Sunusi na biyu domin daƙile ayyukan dabanci a jihar. Wata majiyar jami'an tsaro ta sanar da PR Najeriya cewa matakin 'yan sandan ya biyo bayan rahotannin sirri da aka samu na kwararowa 'yan daba da 'yan tauri daga ƙananan hukumomin jihar zuwa cikin birnin. Yanzu haka dai 'yan sanda sun karɓe iko da fada ta gidan rumfa da ta Nasarawa, inda aka tura jami'ai zuwa wuraren da ke da rauni domin tabbatar da doka da oda. A nan kuma ƙungiyar kare haƙƙin musulmi a Najeriya ta koka kan shirin da gwamna Ahmed Aliyu na jihar Sokoto ke yi na zargin tsige sarkin musulmi Alhaji Muhammad Sa'ad Abubakar na uku. Babban daraktan ƙungiyar Farfesa Ishaq Akintola ne ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a yau Litinin. Bayanin hakan na zuwa ne a daidai lokacin da ake ta yamutsa hazo da cece kuce kan tsige sarakuna biyar a jihar Kano. A baya-bayan nan dai gwamna Aliyu ya kori hakimai kusan sha biyar bisa zarginsu da aikata wasu laifuka. A cikin kunshin sanarwar, Akintola ya ce musulmin Najeriya ba za su amince da duk wani yunkuri na tsige sarkin musulmin ba. a nan ma dai mataimakin shugaban ƙasa sanata kashim shatima ya gargaɗi gwamnan jihar sokoto kan yunƙurinsa na tsige sarkin musulmi muhammad sa'ad abubakar na uku shatima ya bayyana cewa darajar kujerar sarkin musulmi ta wuce iya jihar sokoto don haka ba a bar wasa ba ce kuma wajibi ne a bashi kowace irin kariya da girmamawa shatima ya bayyana haka ne a yayin da ake raɗe raɗin gwamnan sokoto ahmad aliyu na shirin tuɓe rawanin na sarkin musulmi Mataimakin na shugaban ƙasa ya bayyana haka ne a lokacin da yake jawabi a taron tsaro da zaman lafiya na yankin Arewa maso yamma a yau Litinin a jihar Katsina. A nan ma dai 'yan majalisar wakilan Najeriya kusan hamsin sun buƙaci shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayar da umarnin a saki jagoran 'yan awaren ƙasar IPOP wato Nnamdi Kanu da ke tsare tun shekarar 2021 bisa zargin ta'addanci. 'Yan majalisar sun ce ya kamata a saki Kanu domin nuna adalci da kuma bukata hana cin zarafin doka kamar yadda suka shaida jaridar premium times 'yan majalisar na najeriya sun buƙaci shugaban ƙasa bola ahmad tinubu da ya saki kano inda suka yi nuni da cewa sakin nasa zai ƙara wa masu ruwa da tsaki daga yankin kudu maso gabas ƙwarin gwiwa da su ƙara ƙaimi wajen tattaunawa kan sabon ajandar fatan da za a samu ta yadda za a samar da haɗin kai da magance ƙorafe-ƙorafen da aka daɗe ana yi A nan ma dai babban bankin Najeriya CBN ya ba da rahoton cewa 'yan Najeriya sun koma cin bashi daga bankuna da manhajojin karɓar bashi saboda tsananin tsadar rayuwa domin samun biyan bukata. CBN ya ce an samu karuwar masu ciwo bashi da kashi 12 cikin ɗari inda ya kai kusan tiriliyan 3.9 a watan Janairun wannan shekara. An danganta wannan karuwar ciwo bashin da hauhawar farashin kayan masarufi kuma ƙididdiga ta Najeriya NBS ta rawaito cewa hauhawar farashin kaya ya kai kashi 33.95 cikin 100 a watan Mayu. Hakan ya sa babban bankin ƙasar ya ƙara yawan kuɗin ruwa a jere zuwa kashi 26.25 bisa ɗari. Hauhawar farashin kayan na masarufi ya jefa 'yan Najeriya cikin wani mawuyacin hali na taɓarɓarewar tattalin arziki lamarin da ya ƙara tsadar rayuwa. Wani bincike da SBM Intelligence ya gudanar ya nuna cewa kashi 27 cikin ɗari na 'yan Najeriya masu yawan samun kuɗin shiga daban-daban a yanzu sun dogara ne ga manhajojin karɓar bashi domin gudanar da abubuwan rayuwa yayin da ake fama da hauhawar farashin kaya. Ƙaruwar buƙatun ciwo bashi ta hanyar manhajar karɓar bashi ko kuma daga bankuna yana nuna tsananin tasirin hauhawar farashin kaya ga 'yan Najeriya musamman waɗanda ke da ƙarancin kuɗi. Wani babban jami'in kamfanin man fetur na Dangote ya yi zargin cewa waɗansu manyan kamfanonin man fetur na ƙasashen waje na haifar da tarnaƙi wajen hana shi samun ɗanyen mai a cikin Najeriya. A cewarsa hakan ya tilasta wa kamfanin na Dangote dogara da ɗanyen man fetur mai tsada daga ƙasashen waje. Kamfanin man fetur na Dangote da aka kashe kimanin dala biliyan ashirin ya soma aiki ne tun a cikin watan Janairu, amma ya kasa cimma burinsa na tace mai ganga dubu ɗari shida da hamsin a kullum. Deva Kumar Edwin ya ce dangote na shigo da ɗanyen mai kago goma a duk wata kamar yadda waɗansu takardun ciniki suka nuna babban jami'in kamfanin man fetur na dangote ya ce ko dai manyan kamfanonin suna neman a biya su farashin da suka wuce kima ko kuma su ce ba su da man ya ƙara da cewa kamfanin su ya biya dala shida fiye da farashin da ake sayar da mai a kasuwan mai na duniya kuma a yanzu suna dogara ne da ɗanyen man da suke sayowa daga amurka To duka-duka ƙarshen takaitattun labaran namu kenan na wannan rana, a madadin editan da ya tattara labaran kuma ya tace Nasir Gamba Abubakar Fage, sai Habiba Usman da ta sarrafa na'ura, ni da na karanto Abbas Abdurrahman nake cewa mu kwana lafiya.